Labarin wanda ya haifar da muhawara a shafukan sada zumunta ya samo tushe daga wata jarida mai zaman kanta wacce ta rawaito cewa zai yi wuya a gudanar da zaben 2021 cikin tsarin nan na zamani wato fishe biometric sakamakon wasu matsaloli biyu da ake fama da su a karkara wato rashin wutar lantarki da yanar gizo. Shugaban gungun jam'iyyu 'yan ba ruwanmu Ambali Dodo na kallon wannan batu a matsayin na share fagen tsara cogen zaɓe. kowa ya san menene nuhinsu internet ai seni tana da halin da za ta kawa karahunan da za ta kara karhin internet ai har india sun kaje sun kai haya mashinoni don su zo a ƙara karhin wuta a nan garin to me yasa bisa wanga babban aiki da aka son a yi ba su hiddo dukiyar ƙasa a je a soyo abubuwan da ya kamata don a zo a yi wannan rajista Jam'iyyar PNDS tarayya madagar jam'iyyun da ke mulkin Nijar a ta bakin jami'inta mai kula da harkokin zaɓe Bubakar Sabo na cewa ba ta da masaniya akan wannan labari da ta kira maras tushe. Eh, operator ne zai yin fishi yi da sharji ne za a bashi kenan bisa ga aikin ya san Nijar akwai waɗannan matsaloli kenan sai kakin shi ba da ofirkin shi sai ya dibi waɗannan abin kaka zai ciwo wannan matsalar mm. kenan magana a dangane wannan fishe ba taso ba ina ganin a bar sa rudani cikin kanun mutane yan adawa a ƙarƙashin kawancen jam'iyyun fuwa sun lashe takobin tilastawa masu mulki haɗa gidgam irin na zamani kamar yadda aka yi alkawali a can baya in ji shugabar wannan gungu madam bayar maryama gama ce so ne suke su mirɗe su zamne to wannan lokaci ya ƙare ya wuce da mun yi shiru na zaman kwanci hankali za mu fita kwanmu da kwalkwata mu ko ina mu haɗi da ba mu yarda ba tun tunda babu hujja a ce babu eh, yanar gizo ko ku a ce babu wuta in ana so a yi zaɓe na gari na kowa cikin adalci a yi shi cikin hanya tsarkakakka hanya wadda kowa ya yarda da ita kuma da doka ta tsaga gudanar da zaɓe cikin tsarkakakken yanayi wani abu ne da ya zame wa masu linjaye jiki tun fil azal in ji pnds tarayya saboda haka zargin magudi alama ce da ke gwada gazawar 'yan adawa a fagen siyasar Nijar. Kai da ka ma zuwa sai ni kana zakwa kai magana wani wani yana bai ma magudi. Magana ta hwari ya kamata ka kai ka zamna ai tar da a cikin hukumar zaɓe. mu ba mu san harka swata ba wajen ka zabi in ka san taka ta kare ka san abin da zaka hidda kanka ba yan mutanen da gare ka kana ganin suna hita suna zuwa cikin farcikin waɗanda aga iko kenan sai ka riga ka sare kenan bari in shafa ma kashin kaji ya zuwa yanzu hukumar zabe seni ba ta yi bayani akan wannan cece kuce a hukunce ba ko da yake wani jami'in ta ya sanar da mu cewa hukumar na da niyyar kiran taron manema labarai a wani lokacin na gaba sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.